waɗanda suke na afirka ga duk wanda yake da sha'awa kuma ya yarda da zuciyar shi zai iya mallakar ta kuma ya rike amana to muna buƙatar wakilai wanda za mu wato ya'ani wato wakilta a wato afirka da muke a domin faɗaɗa wannan gida da kuma alkairansa ya ƙara isa ga al'umma gaba ɗaya muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma sa mu samu burinmu wato ya cika mana burinmu amin su amin a kamar yadda na yi magana shine a duk lokacin da aka yi tambayoyi to maimakon a ware mutum ɗaya a bashi amsa to mukan ƙoƙari mu tattara tambayoyin sai ya zamanto an safi da maudu'i guda ɗaya domin wanda zai eh, ya amfani mai tambayar da wanda ma bai tambayar ba da wanda yake so ya tambayar amma yau ga ta an yi ta kuma sannan ya fa'idantu da ita tambayar ambata to tambayoyin tambaya ce akan abin da ya shafi wato zawo na haƙorin yara wanda yaro in zai fara fitar da haƙori za ka ga ana ta fama wani sai an kwantar a asibiti wani sai an yi ƙarin ruwa wani kaza wani kaza sannan kuma wannan haɗin zai taimaka ma yara matuƙa gaya wajen fita haƙorin ta yadda idan ya zo fita zai fita da kyau kuma zai fita da inganci sannan kuma insha Allahu rabbi in kuka yi wannan haɗin kuna ba yaranku kafin su fitar da haƙori in Allah yadda zai zamanto su da wani ciwo ko wani sanyi na haƙori in Allah yadda ba za su same shi ba musamman waɗanda suka san suna da wannan matsalan a familinsu su yani a danginsu to su kokari duk yaron da aka haifa yaro ne namiji ne ko mace ne wanda kafin su fara fitar da haƙori a yi wannan haɗin da zan ambata kamar yadda kuka tambaya a rika ba yaron yana amfani da shi tsawon lokaci in allah da haƙoran da za su fito za su samu ingantattuwa kuma sannan zai san musu sun samu saukin fita haƙorin kuma wannan zawo da ake yi na fita haƙori shi ma insha Allahu rabbi ba za a same shi ba kamar yadda a masu ba da taimako malamai wanda muka yi bincike a littattafansu na wato abin da ya shafi magunguna muka gano wannan kuma suka tabbatar da ingancin shi kuma aka samu waɗanda suka gwada kuma suka ga amfanin shi kamar da nake shaida muku ya zama wajibi a duk lokacin da muka ga wani abu wanda zai fa'idantu a gare ku wajibi ne hakki ne a gare mu tunda ana ce mana wai malam wai wai ba malamai ba ba malamai bane ɗalibai ne masu neman ilimi masu neman sani don mu san komai ba sai dai dan abubuwan da malamanmu suke gaya mana shine muke zuwa muke bincina muku a haka kuke ce mana malamai mu ba malamai bane ne amma mu shine ya zamanto duk abin da za mu faɗa mu faɗa abin da zai datar kuma ya amfanar da ita wannan al'umma kamar yadda muke buri kuma mun sha muku bayani cewa a duk lokacin da kuka ga wani abu wanda zai amfani wannan al'umma wanda idan mu bai kai ba ko wajen hikima ko wajen koya sana'a ko wajen ba da taimako ga kiwon lafiya wannan tasha a buɗe take mai subscriber mutum dubu ɗari biyu da tamanin da wani abu a yanzu wato duk abin da aka sa a tashar insha Allah saƙon zai iya tafiya daidai gwargwado kamar yadda ya kamata so wannan haɗi haɗi ne za ku samu abubuwa guda uku wanda za a haɗa su guri guda a tafasa su sai a rika ba yaro ƙaramin cokali da safe ƙaramin cokali da rana ƙaramin cokali da daddare wasu abubuwa ne wannan na farko ana son a samu lemun zaƙi lemun zaƙin nan idan babba ne akan samu guda ɗaya ya isa idan ƙarami ne shi ma dai ba a son a yi wato haɗin ba a son a haɗa shi da yawa ana san a haɗa shi daidai gwargwado wanda za a yi amfani da shi a tsawon kwana ɗaya ku saurare ne da kyau a kwana ɗaya ake haɗa shi in ya kwana ya lalace ba zai amfani ba to in haka ne in aka samu lemun za a iya raba shi hudu ya a ɗauki wato guda ɗaya lemun zaƙi ana iya raba shi hudu sai a ɗauki wato yanka ɗaya sannan za a samu fari wanda bai wuce kwaya hudu ba ko ƙwaya biyar sai a haɗa a cikin wannan sai a samu zuma ita ma a samu kamar wato ya ani cokali ɗaya babban cokali sai a haɗa da zuman da farin da lemun zaƙin haka za a samu roba ta ruwa a ruwa ruwan ruwa na, na roba kowane iri eh ko kuma a samu ordinary ruwa sai a dafa shi abinda ake so a dafa shi da ruwa bai wuce kofi daya ba kofi daya wannan kofi ɗayan da za a dafa da shi ya isa to idan ya zamanto an yi amfani da shi in allah ya sa akwai yara da yawa to sai ya zamanto a an amfani da shi gaba daya ina fata an fahimta in akwai yara a gidan kaga za a yi amfani da shi gaba ɗaya so amma idan ya zama to yaron daga shekara ɗaya ne har ya hau shekara ɗaya da wani abu to za a iya ba shi cokali biyu babba cokali biyu babba da safe cokali biyu babba da rana cokali biyu babba da yamma in yaron ya hau da shekara ɗaya amma in ƙasa da shekara ɗaya ne don kowane da irin halittarsu wajen fitar da to za a ba su ƙaramin cokali da safi, ƙaramin cokali da rana in haka ne uwar gida za ta iya dafa daidai gwargwado ke kika san yadda za ki daidai gwargwado lemun nan ma in bai kai tsagin ba kaɗan kanin farin shi ma kamar kwara ɗaya ko biyu a jefa a sa zuma. wanda ne za a yi mai amfani da shi a wannan ranar na gaya muku ba a aje shi in an aje shi ya lalace to wannan shine malamai suka ce in dai aka ci gaba da yin wannan ana ba yaro in Allah ya da maganar fita haƙori zai samu sauƙi wajen fita haƙori sannan kuma idan haƙorin ya fita ba zai rika yin wannan zawo na fita haƙori ba ina fatan an fahimta saboda haka sai ku jaraba kuma an jaraba an ga amfani shi so kuma ku jaraba kuna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment da danda ƙararrawa domin sabon. ingantattun bayanai da magunguna a cikin wannan tunar mai albarka sai kuma ku ji mu a wani makon ma'asalamu